الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا bayan gode الله Allah subhanahu أكرم a karan farko hudubar an gode ta da من علينا ma Allah allazi manna alaina bi al-ayyam wanda ya mana baiwa da waɗannan kwanaki wato kwanakin goman farkon zulhijja ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi alad dawam titir ba yankewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala shahadatan irin shaida wadda tukhrijul ibadi take fitar da bayi min ibadatil awsani wal asnami daga bautar butun butumi da gumaka wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa tabbas hakika annabi muhammad bawan Allah ne manzansa ne khairu man salla wa mafi alkhairin wanda yayin sallah yayin azumi والذي بين شرف هذه الايام وند شيني يبين درجه او فكات وانن كوانكي 10 من فرقون وتن الحجه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد باين هكا باين الله اتقوا الله وسلوا أنفسكم ku ji tsoron Allah ku tambayi kawo kanku an hazihil ayyam game da waɗannan kwanaki ma za qaddamtum li anfusikum zadan yawmil maw'ud me kuka gabatar wa kanku dan ya zama guzuri ga wannan ranar da aka yi alkawarin zuwan ta ba makawa tana gabanmu mu muna dosarta wa ba haza bayan wannan fahana hannu ula mazilna na taqallabu fi hadhihi al-ayyam ga munan dai har yanzu muna jujjuyawa a cikin waɗannan kwanaki allati azzama Allahu sha'anaha wanda Allah ya girmama lamarin wa'annan kwanaki ya ɗaga darajar su ya yi rantsuwa da su sannan annabi sallallahu alaihi wa ya bayyana falalarsu faman kana fi faman kana muhsinan duk wanda ya zama a cin wa'annan kwanaki yana mai kyautatawa to falizdadu ihsana sai ya ƙara kyautatawa domin duk inda kai da kyautatawa wajen jibi to kuma wata wayna ce ba ta wake ba an canja lissafin ya canja ya tashi daga goma zulhijja ya koma wani labarin in ma fa kana da tsawon kwanan suka kai kwana biyu nan gaba to kaga me ya rage wa dan adam shine ya ci gaba da amfanar daman da kayi da kyau yin da kyau kyakkyawar cikawa kenan saboda haka wanda ya zama muhsinan ne fa yazdadu ihsana sauraka wa man kana musian wanda kuma ya zama fiha mufridan ya zama yayi wato sakaci to ya darak ma baqiya yayi gaggawa ya riski abin da yayi saura in akwai abin da zai iya daukan fansa a baya bai yi ba to ya dauki fansa abin da kuma sai dai a yi shi yanzu bai yi ba a baya ba dama to ya dage kuma gaban kare kara asara kan asara dama su lokaci kenan in sun wuce sun wuce ba su da canji abubuwa da dama ba sa dawowa yanzu wanda bai yawaita azumi ba sun wuce ba za su dawo ba daga yau an gama inda azumin ne wanda bai ta kiyamun laili ba wani dare zai dama su dan ya rama dama dama an harkar ta dukiya ce sai ka riske wa'annan kwanakin da ita in ka yi sakaci to falta darak ma baqiya min hasari an kai gaggawa fa qadima ba mu uzamuha haqiqa dai mafi yawancin kwanakin sun wuce fa ma baqiya illa ha ba abin da ya rage sai makin kwanakin wa afdalu ha mafiya falalar kwanakin wa akramuha mafiya darajar kwanakin alallahi ta'ala fa haza yawmu arfa yau din da muke ciki muna ranar arfa zalikal yawmul ladzi ya zalikal yawmul azim wannan ranar mai girma wadda aka malalahu fi haddina a cikinta ne Allah maɗaukacin sarki ya cika addini ya cika ni'imarsa a gare mu ya saukar da faɗinsa al-yawma akamaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku na cika ni'imata a gare ku na yarda muku musulunci shine tsarin rayuwa abun bi imam muslim ya rawaito daga aisha Allah ya kara mata yadda ta tace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da Allah madaukakin sarki ya fi yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna sama da ranar arfa kenan irin wannan ranar da muke ciki a yau wa innahu la yadnu Allah subhanahu wata'ala yana kusantowa yayi wato alfahari da bayinsa dake ƙasa suna bautarsa a cikin mala'iku yace mai suke so wa'incan wata ruwayar mala'iku ya ce da su suwaye su ce bayinka ne me suke yi bautarka suke na filin arfa kenan a yau me suke nema gafararka suke nema sai ce kushe da na gafarta mu sauraka ka a wannan rana an fi yawan yanta wato bayi daga wuta zuwa aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa ai arfa ita ce aikin hajji yasa ya ce man hajja ko duk wanda kuma ya aikin hajji bai arrafa su ba bai yi ba bai fasikanci ba ajin sanid ya yadda ake so raja aka yomi ko ummu zai dawo kasar su garin su kamar ranar da mahaifiyarsa wato ta haife shi to in wannan ita ce wannan rana to kai kuma me kake yi a cikin ta to ka sani akwai abubuwa da dama kamar yadda mafi yawanci barakallahu fikum kun tashi da azumi to akwai wannan azumin da cikin abin da ake a cikin wannan rana fa alaina an nujaddida shukra lillahi lalle mu jaddada godiyar mu ga Allah ala alaihi wa ni'ama'i a bisa yawan ni'imominsa haisu ta ma'at alaina ta yadda ya tattaru a kanmu a yau din nan ni'amun kasira ni'imomi masu yawa ni'imatul umri ni'imar tsawon kwana wani bai shigo goma zulhijjan ba ana gab da goma zulhijjan wata Allah za a ga wata ma ya bar duniya wani an shigo da shi ba a kawo yau da shi ba to amma kenan mu yanzu Allah ya mana ni'imar tsawon kwana wa ni'imatul ashir da ni'imar su goma wa'annan kwanaki wa yau arfa ga kuma ni'imar ranar arfa yau wa juma'a tuma'an ga kuma juma'a an haɗa mana bayala hamin ni'imatin wa ya ga irin wannan ni'ima liman waka halawatar islami wal iman ga wanda ya ɗanɗana halawar musulunci da imani ya ta baraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ku masu imani ƙullaha. bayan sunan imani ku ƙara da jin tsoron Allah in kun ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta yi waiwaye adon tafiya ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta kawai karka ma ɗauko tun bayan azumi ɗauko daga ɗaya ga wata zuwa yau tara ga wata na zulhijjar ɗin nan tare da duk falalansa da ake ta faɗa gidajen rediyo mumbarori wajajen karatu da kai ta ji to yi wa kanka hisabi mai ka gabatar saboda kanka saboda gobe lahira Allah ce wata kulla ku sake jin tsoron Allah inna laha kabirun bima amaluna in ya baku dama fa zai tambaye ku ku yi amfani da ita zai baku labarin abin da kuka aikata ya zo a cikin hadisin amr bin maimun kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah daraja da aminci Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa ya faɗa ga wani mutum wa huwa ya'izuhu yana masa wa'azi sai ce da shi igtanim kamsan qabla kamsin abinda zaka yi ka ribaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa biyar su zo maka sai ce da shi shababaka qabla haramika ka amfani lokacin da kake matashi mai jin karfi tun kafin tsufa ya zo maka Wasu hata ka amfani lafiyarka qabla taqamika kafin rashin lafiya ya zo rashin lafiya ba shawara kawai sai dai tabo to duk lokacin da kake da lafiya to ta zama amfani kake da ita don gina lahira amma in ba haka ba za ka yi nadama yau malatan na nadama ko kana da rayuwa ko tsufan ya zo ba za ka iya ba sai dai kaga ana yi ko rashin lafiya ta zo sa'anninka suna yi kai ba za ka iya ba to za ka amfani lafiyar kafin lokacin da lafiyar za ta kwace maka ba tare da ka sani ba wa gina ka qabla faƙarika haka wadata da Allah subhanahu ta'ala ya baka ka amfane ta kafin talauci ɗayan biyu ne tana iya ƙarewa a duniya tana iya zuwa kuma lahira da ba koma da ita ba sai dai abin da ka amfana da ita in ka aikata kaga kenan gina ka ne dai ƙabla faƙarika kowanne ka amfani wadatarka kafin babu ta zo ta riske ka ko dai babin duniya ko babin lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye yau kan mu kiyamar lalle wa faragaka ka amfani dama lokaci da kake da shi kada ka lokacin ka a chatin ka a waya a kalle-kalle marasa amfani innal insana lafi khusr dan ada yana cikin hasara kuma hasara ta lokaci ce in kaga bai hasarar lokacinsa ba to illal ladzina amanu wa amilu salihati sai wanda suka yi imani suka aiki na kwarai sune ba su hasarar lokaci ba to wayar ka, kake ka tsantsan asarar lokaci take sa ka asarar lokaci take sa ki take sa mu koko amfana muke da ita amfanar lokacin mu muke soja alkalin kansa hasibu anfusakum ku yi kanku hisabi kabla an tu hasabu tun kafin ranar da za a zo a muku wazinu a amalakum ku auna kanku ayyuka da kanku kabla an zanu tun kafin ranar da za a zo a auna muku karshe ce wa hayatika ka amfani rayuwarka ƙabla mautuka tun kafin mutuwarka ita ma mutuwar ba notice ake kawowa ba ka san da ita ka yadda da ita dan kana gani ana yi karatunta a fili yake kullu bin unsa wa in dalat salamatuhu yawmin ala alati hajaba a mahamulu kowane dan mace ko da rayuwarsa ta yi tsawo wani an sha ai su wani an dade to ka sa ido in ma kai kana da rayuwa sai wata ran ka ganshi an dauko shi a makara duk dadewar kuma an zo karshen ta ba wushe yace komai ya farko zai yi karshe komai san jifafa kasa zashi law kanatid dunya tadumu wahidin da duniya za ta ban maka wani mutum guda daya to lakana rasulullahi fiha muqallada da annabin rahama ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wanda za a bar maka amma haka ba haka ba yana ina ya bar duniya ka je maka kada ka ce ka je ziyara ina ka je kabarin sa ka tabbatar kenan ka yadda kenan karatun asili yake shi sa ita mutuwa baka bukata sai an ja maka aya kana ji kana gani tun kana yaro a tsumma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma kai rashin tsohon ka amma baka shaida ta kana zuwa ba har da sauran karatu a ita karatun ta a fili yake to aka amfani rayuwa kafin mutuwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd ibadallah ma'lumun ladaykum abne sananne a gurinku anna min lawazimul imanil amal yana daga cikin lazimin imani in dai da imani to za ga aikin imani yawa inda imani kawai da aikin imani shi yasa duk inda Allah ya bada aljanna sai kaji ya gabatar da imani da aiki lallazina amanu wa amilus salihati in yasa sai ce ulaika hum khairul bariya wa'annan sune mafiya alkhairin halittu tunda haka suke to jazawun inda rabbihim jannatun kaga sai da imani da suka gabata innal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun suke da ladan da ba za a tauye musu ba surar da duk mafi kun karanta a yau kahabi can karshen ta ne aka ce maka innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani suka haɗa imaninsu da aiki na kwarai su suke da aljannar firdausi a matsayin garar baku kaga duk kafin aljanna sai gabatar da imani da aiki to abu ne sananne cewa aiki yana daga cikin lawazimul imani duk inda kace kana da imani sai ce muga aikin imani shi yasa farkon musulunci ahlul kitabi suna cewa annabawan su sun fi annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fara zuwa su aka fara ba littafi musulmai suna cewa annabi mu shine katimul anbiya'i shine imamul mursalina shine ba ai ba kamar sa sai Allah ya raba rigimar yace laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab maganar ba a burace buratan ku take ba ba a burace buratan ahli alkitab take ba magana ce ta aiki duk cikin ku manya amal su an yujza bihi duk wanda ya mummunan aiki zai ga sakamakon sa a kwanan cin sa da shi za a saka masa kaga magana ce ta aiki wato wajen samun aljanna Allah na daga cikin lazumin wato imani shine aiki na kwarai suka ce da imani da aiki na kwarai ma shay'ani tau amani lan yatafarraqani abada wai abubuwa ne guda biyu ta tagwaye da ba sa rabuwa inda an ce ga mai imani kuma an ba shi lokaci to ana bin sa bashin aiki to kai wani irin aiki kake aikatawa da sunan imanin da kace kana da shi ko ku kana faɗa ne babu aiki Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafa'alun ya kuma su imani dan me za ku ke faɗin abin da ba ku aikatawa yace kabura maqatan ai abin zargi ne babba a wajen Allah an taqulu ma la tafa'aluna ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa sauraka inda imani to ina aikin imani wahuma libnatani asasiyatani imani da aiki sune tushe biyu wato na asasi liman arada aljanna ga duk wanda yake so ya samu aljanna Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa man kana yuridul ajilata duk wanda shi mai gaggawa yake so to wannan aljanna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauta masa a duniyar amma matsalar duniyar ma ko kana so ba fa abin da kake son zaka samu ba ko kowa yake samu abin da yake so na duniya a ka'ida ma kullu ma yatamanna almar'u yablughu ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba su man kana yuridul ajila wanda yake son mai gaggawa to ajjalna lahu fiha za mu gaggauta masa a duniya inji Allah amma duk abin da yake so ce ma na shawo ba shi abin da duk yake so zai samu ba to kuma ba ta tsaya iya nan ba sun maja'alna lahu jahannama yuslaha mazamuman madafura. za mu sanya jahannama zai tafi yana abin zargi yana korarre ga barin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to kaji kashin farko kashi na biyu sai Allah ya ce wa man al akhirata duk wanda yake son lahira to shi ma ya ji ba waka zai ta yi da baki ba ai mu ne na Allah ai muna son Allah ai mu musulmi ne a a ba anan take ba yanzu na makaranta laysa bi amani yukum so man arada al akhirata wa sa'alaha ka kaji ya tashi ya aiki dan lahira kuma shi ma aikin ba abin da ya ga dama ba sai sa'ayaha irin aikin da ake dan a samu lahira duk wanda ya haka huwa mu'min yana mai imani to Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne za su zama sa'ayinsu abin a gode musu Allah ya sa mu cikin su sai mu duba mu ga muke da imanin mu fal mu'minuna al-awa'il yan uwa mu'minai na farko wa man iktafa asrahum da duk wanda suka bi sawunsu su su zaka samu yusari'una ila al-khairati suna gaggawa ne zuwa ga aikin alkhairi bilmali wan nafsi nafis da dukiyarsu da rawukansu da duk wani abu mai tsada suke da shi ba abin da suke in ba aikin alkhairi ba imtisalan liqaulihi ta'ala dan su misalta fadin Allah madaukakin sarki da yace wasari'u ila magatiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi ta kai ta kai ku yi tsere tsere zuwa ga neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wata aljanna ce faɗinta kamar faɗin samai da kasai an tattale ta ba dan su kowa ba lil muttaqina sai dan su masu tsoron Allah kana cikin masu tsoron Allah to in baka ci ko in kana baka san ma'aunin ba ga kaɗan daga cikin ma'aunin sufofin masu tsoron Allah su ne Allah na yin fiƙuna fi sarra'i wa barra su wanda suke ciyar da abinda Allah ya ba su lokacin kunci da lokacin wahala ba abin da yake hana su ciyar wahala ba ta hana su ciyar yalwa ba ta hana su ciyar kai ko bahaushe ma sai baka ka'ida yace gara da aka yi yunwa halin kowa ya fito eh, idan ana zaune lafiya ba za a gane waye na gari ba waye mai kyauta waye marowaci kowa yana da shi lalla ya bai baka bane dan kafa karfin sa amma in aka shiga uku fa irin yanayin da ake ciki ga sallah ta taho ga komai sai karuwa yake to in kana so ka san sifofin masu imani sune wato yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kazimin al ghaiza su ne masu cinye fishi na anin nasi su ne masu yi wa mutane afuwa wallahu hibbul muhsinin shi kuma Allah dama yadda al'amarinsa yake yana son masu kyautatawa kaga kenan waɗannan su ne masu kyautatawa to kana cikin su ko baka cikin su ayyukan ka zaka duba ba kai zaka faɗa da bakin ka ba wa ala sabilil misal muna so mu dauki misali na wannan siffa ta gaggawar alkhairi ta magabata saboda in ana buga misali ne magana take fitowa ga sahabbai Allah ya kara musu yadda sai kama hanya za a tafi yakin kaibar a shekara ta bakwai a bayan hijira tafiya ta yi tafiya dare ya yi dare sai aka yada zango an a annan sa salama bayan an yada zango sai yake cewa sahabbai gobe zan ba da tutar wannan yakin da za mu je a hannun wani mutum shi wannan mutumin da za mu zan ba wa tutar yana son Allah da manzansa Allah da manzo suna son sa amma annabi rama sarsama bai cewa ne bane wani mutum ya ce to amma kun ji kuma siffarsa yana san Allah da manzo Allah da manzo suna san sa dan kana neman automatic dan aljanna ai ka samu wannan ko to wannan cewa yana san Allah da manzo Allah da manzo suna san sa sai ja hankalin sahabbai kuma rashin faɗin sunan mutumin sai ya fi musu nono fari tunda wani mutum aka ce kuma duk mutane ne kenan kowa zai iya sare kawai inda bambancin yake sare irin nasu ba irin naka da nawa bane yanzu kai inda kai ko da ni yadda aka ga din nan tafiya ta yi tafiya Allah Allah yake ka zubar da kayan ko ba shiri ka kwanta in ka kwanta kawai ta za ka yi to Allah sa da rabbanmu ko Allah sa mu cikinsu a ina fikihun sabai sun san ba a samun abin da yake wajen Allah sai da yawa Allah biyayya ba wushe ya ce da kai in ka juwa na baban za ba in ba a sha dare ba an sha rana kai ka ji mutumin da a ce yana san Allah da manzo Allah da manzo suna san sa kuma ka tafi ka kwanta ka ce Allah sa da mu a ciki kai ganganci kamar waɗannan kwanakin ne da aka faɗi falalarsu aiki a cikinsu ya fi aiki a kowane lokaci ya fi soyuwa a wajen Allah ka zauna kake wa kanka sakaci ba kai komai ba wani ayyau darar kai ne saboda aka da suka ji haka fabatan nasu ya duku na lailatahu sai sahabai gaba ɗaya suka kwana suna kutsawa cikin daransu mai kiyamun laili sallau ya kwan yana sallah tawassuli yake Allah ya sa shine mutumin nan mai karatun qur'ani ya kwan yana tilatilawa tawassuli yake mai azkar ya kwanya kowa dai ya kama abin da zai yi tawassuli da shi ga mai kwan gajiya a ji a yi bacci kuma ga wani aiki sabo ya samu asuba na yi ana sallar asuba mai kwan zai sirinsa kafin gari ya waye tun da annabi ta yi gobe zai bada tutar a ga Allah zai hukunta sun kasa haƙura duk da haka ba batun bacci kai ana batun aljanna sai suka zo suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba su da tsayi har daddage suke a gansu annabi ya gane so suke ya bayyana mutumin nan sai ce aina aliyu a abi talib ina ali dan abi talib yake sai aka ce huwa yashtaki ainahu yana san idanunsa na ciwo yace ku je ku zo da shi aka je aka zo da shi yayi addu'a ya tofa masa idansa idansa ya warke ka allah ya kun bihi waja'un kai ka ce bai taba ciwo ba ya dau tutar zai bashi ya ce umtis ala silika. almuhimmu shahid din hadisi ne mai tsawo ka fahimci yadda ake gaggawa neman alkhairi in an ji shi ko wannan ne siffar magabata aljannar da suka nema kai ma ita kake so ka samu to kai kuma ya kake kana da wannan gaggawa din wajen neman alkhairi in ka ji shi ko kuwa fa ala kulli wahidin minna an yujiba hadhihi tasaulat to kowane ɗaya daga cikin mu wajibi da yake kansa ya amsa wa kansa wa'annan tambayoyi ga su kamar haka in dai masu imani muke hal anta min az-zakirin Allah katira wa zakirati kana daga cikin masu ambatan Allah da yawa maza da mata musamman a cikin wa'annan kwanaki shin ka yawaita azumi da kiyamun layli da sada zumunta da karatun Alƙur'ani? shin ka ciyar da abin da kake da dama na daga dukiya hal anta min as-sa'imin al-yawma shin yau dinnan kana cikin masu azumi sau mu yau mu arfa azumin rana arfa kana cikin masu هل أكثرت من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كايو يتفعل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأين أنت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ya kuke da yi wa annabi salati a yau dinnan yau ranar juma'a ce ranar arfa ce haske ne akan haske wa kaifa bid da'awati lil wadani wan nafsi wal ahli wal jiran yaya addu'a yawaita addu'o'i ga ƙasa ga kanka da iyalanka da maƙautanka wa musulmi na fi kulli makan da 'yan uwa musulmi a ko'ina suke ka yawaita addu'a a wannan yini da kake cikinsa. sa liqaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi sallallahu ya ce kairu du'a du'a mu arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa yau din nan da kake ciki duk addu'o'in alkairi ka dage ka shigar da su ga azumi mai azumi ko gari banza ko ba yau ranar arfa ba addu'a sa karɓaɓɓiya ce to ga azumin ya dace da ranar arfa ga azumin ya dace da ranar juma'a me kake nema idan baka tsaya kai wata addu'o'i na alkhairi ba to kai wata addu'o'i na alkhairi sannan sai ce wa khairu ma qult abu na gaba kuma sai ce mafi alkhairin abin da na faɗa ya fito daga kwaɗan harshe na ba ni kaɗai ba ana biyu na min kabli ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yawaita faɗin wannan a yau to in baka yi ba an tuna maka Allah madaukakin sarki ya kafa mana ya datar da mu war rasulu wa su'alul akhir sam tambaya ta ƙarshe yakunu amma ya yakunu husnul katima za ta kasance akan abin da shine kyakkyawar cikawa a wa'annan kwanaki liman ahyahu Allah ga wanda Allah ya bashi rayuwa fi hadhihi al-ayyam ma za a adabta li zabhi me ka tanada dan yankan layya wa ma za a na nahnu jami'an gaba ɗaya mu me muka tanada wa illa in ba mu da ba to isma'u ku saurara ku ji qaulal ladzi la yantiqu anil hawa maganar wanda baya fadin san rai an an dahiyati dangane da abin da ya shafi layya hadisi ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tuqriba il ma tuqriba ila Allah ta'ala yawman ba a kusanci Allah ta'ala ba ranar layya gobe kenan ranar goma ga watan zulhijja da wani abin da Allah ya fi so a wannan ranar sama da zubar da jini shine ko dai alhazai suna can suna hadaya ko kuma kai nan kana nan kana layya ba a yi wa Allah wani aiki da ya fi so ba a wannan ranar sama da yin wannan to da Allah kame da na sha faɗa ga wani aiki mu'ayyan sanannen aiki da Allah ya fi so a wani lokaci ayyananne da Allah ya fi son wannan aikin kuma a shekara sau ɗaya a rana ɗaya duk kuma ka san haka amma ai babu kai abubuwa nawa kai musu tanadin da ba su kai rabin rabin wannan ba abubuwan da baka da garanti ma a kansu amma wannan garanti da nassi annabi yana gaya maka ba a kusanci Allah da wani abu da ya fi so ba a ranar goma ga watan zulhijja sama da yanka layya yo ai ba ma magana bace ce ta kai kai magana ce ta dawa dawa ka taimaka su in ba su da hali ma'ana kai kayi abin da Allah yake so kuma ka taimaka wasu su yi abin da Allah yake so wani yana wato nuna kinan kai Allah ya fi ka amma waye zai yaka sai wanda dukiyarsa take hannunsa duk wanda dukiyarsa take zuciyarsa ba zai iya ba haka malamai suka ce can dukiya ta zama a hannun mai ita in tana hannun mai ita zai ci zai ciyar zai amfana zai amfanar amma idan tana zuciyarsa bai ci ba bai ciyar ba sai dai magada in ya so alabashi in ya je lahira a tambaye shi aka ya tara in ya tara ta halal to me yasa bai abin da Allah yake so ba Allah ba shi yayi aji to kaga ashe magana ce mata abinda Allah ya fi so bayan kai kuma ka gaya akai ma me yasa baka sa wani yayi abinda Allah yake so ba to dama ce ai amfane ta mun sani mun yi Ramadan da wasu mun gama wani budget din sa na wannan sallar layyar ya fi nawa ya fi naka amma yanzu babu shi a duniya ya samu yayi bai samu yayi ba bai zo bai san lokacin sa ya kare ba kai in baka yi yau ba baka yi gobe ba kana nufin kana da kwanaki a gaba kana da garanti wa'incan da suka bar duniya da na kafin azumi da na bayan azumi kafin layya wa ya liƙa musu agoshin su yace sun kare sallah daga sallar azumi ba wanda ya liƙa musu agoshin su ajali ne ba wanda ya sani kuma ya zo ita ba ta tare sai da cuta kuma ba tare da lafiya ba mutuwa sai ka tambayi kanka me ka gabatar wanda kai zaka yi wa kanka wannan wato alkhairi Allah madaukakin sarki wato ya datar da mu musamman kuma a wannan lokacin da dabobin suke da tsada ai yanzu ne a zuciyarsa ya raya masa ai dabbobin da suke da tsada dama haka take aljanna haka take aljanna tafi dabbobin ma tsada wane su ai sai an yi karima karima bayan su ma bara ji abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kafa adalaja yace duk wanda yake jin tsoron wato makara to sammako zai yi wa man adalaja balagal manzila duk wanda ya sauko to zai kai masauki da wuri kafin rana ta faɗi sai Allah sai annabi sallallahu alaihi abin da yake so yake ce ala ku saurara inna silatallahi alghaliya kadara Allah tsada ne da ita to ka tsada ne da ita me kuma dan ka sai ragon 120 da da 50 da ka ba mutane inna silatallahi alghaliya kadara Allah tsada ne da ita ala ku saurara inna silatallahi janna yace kuma kadara Allah ita ce wato aljanna to ka ji da ma tsada ce da ita a to ai da abin da kake nema a duniya ai kana neman sa ne dan ka kyautata rayuwarka sai ka gane tsada aljanna ita rayuwar ma gaba daya ke taka bayar dan ka same ta inna Allah hashtara minal mu'minina me yace aha ashe kun fi sani kaga sadatul al ghaliya kadara Allah tsada ne da ita saboda haka kawai in zaka yi kai in ba zaka yi ba baka da garantin nan gaba wannan kwanaki goma ka sani baɗi sai mai tsawon kwana masharar musulmi na ya ku ran musulmi idi yana da hukunce-hukunce kuma ku sani ibada tauƙifiya ce an an ce ibada tauƙifiya ce ba da ka ake ba tafiya idi ba da ka bane zuwa sallar idi ba da ka bane zaman idi zuwan ka da duk komai akwai yadda aka tsara sauraka ibada tauqifiyya ce wala tafa'alu af'alan kada ku aikata ayyuka sai kun san me hukuncin hukuncen su yana daga cikin ladabin idi yin wato ado a washe garin wato idi akwai wanka da abu na farko na shari'a duk wankan shari'a iri ɗaya ne niyya ce take bambanta su akwai sanya turare akwai sanya sababbin kaya musamman ga mazaje ga wanda Allah ya hore masa in baka da shi ka sanya mafi kyau shi Allah ya hore maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba tare da israfi ba ba tare da girman kai ba ba a cin abinci kafin a tafi idi ya ka sai dai in mutum ya dawo daga idi ko ya ci dabino ko ya fara da abin da yanka na wato layyarsa saboda hadisin buraida annabi sallallahu alaihi wasallam la ya gadu yamal fatir ranar idin karamar sallah baya fita sai ya ci abinci baya cin a wani abu kuma ranar idin babban sallah har sai ya dawo a yawaita tasbihi da takabiri da tahlili saboda Allah subhanahu wataala ya ce walitukumul idda domin ku cika wato kwanakin wa'annan ku ambaci Allah ku girmama shi bisa abin da ya shiryar da ku idan ku gode masa Allah ka sa mu cikin masu gode maka masanhurin malamai sun tafi akan cewa wa'annan takabiri da ake yi a idin wato karamar sallah daga tafiya idi ne zuwa lokacin da liman ya fara hudu ba amma a wa'annan kwanakin har kwanaki uku na bayan wato wannan wato goma din kenan wato sha biyu 11 12 13 na hijja wanda su ne kwanakin wato yanka wa min summa sana akwai attahani'a wato da yi wa mutane barka da sallah da kyawawan kalmomi da kuma saba ma hanyar da kaje ka bota hanya ka dawo wadda ba ita ba a ƙarshe ya zo a cikin hadisin ibn hibban hibban da kuma sharh bagawi daga al-haris ibn suwaidin yake cewa qala abdullahi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manala daraja da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wai waye a cikin ku yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa suka ce a ai ba wani daga cikin mu face ya fi son dukiyarsa akan ta magadansa annabi yace ku san me kuke faɗa ba suka ce ba mu san komai ba sai haka yace kun fi son dukiyarku akan ta magadanku suka ce wa kaifa to yaya haka yace domin abin da kuka ciyar shine naku kuka tura shi akawun ɗinku na lahira amma abin da yanzu ba ku ciyar ba to ai ba naku bane na magada kuke tarawa to haka in kun fi son naku to shine wanda kuka tura wato yayi gaba sai ka kiyaye Allah ya datar da mu ibadallah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ورد اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بأفوك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فكنا عذاب النار الله منا روقانك da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu da kace so da lafiyar da ka bamu mataye da suke su suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka yi rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da suke nomawa bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu بنفسه يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم